Wannan dai wani yunkuri ne da kasar jamhuriyar Nijar wadda fannin kiwo ke zama mata hanya ta biyu ta samun kudaden shiga ta somayi da nufin tattali da kuma haɓaka yawan adadin halitta raƙuman da take da su dabbar da ta fara fuskantar barazanar karewa a doron ƙasa tun a cikin shekara ta 1971 zuwa 1982 lokacin da ƙasar ta ɗau matakan magance maɗa tattalin arziki da ta samu kanta a ciki. Muhammad Agali magajin garin da baga yankin da a shekarun baya kiwon dabbar raƙuman ke zama abin alfahari. hari a nan kwaminkin da baga yawancin mutane lokacin nan babu wani abu da suka mai dama girma kamar rakumi shekaru da shekaru mutane lalle sun bar da rakumi suka shiga aikin garake yawancin kiwo yabbace saboda wani ya wuce karhin shi wani yana son shi ma eh, ba za a samu shi zan ce maka da ket yanzu a samu kashi talatin bisa dari yawan adadin rakuma da kasar ke da shi a garken gwamnati a faɗin kasar a hali yanzu ya ya haura dabba miliyan ɗaya da dubu ɗari shida adadin da ya zarta na dawakai da kuma jakai to ko a dalilin bujiro da wannan shirin amumin halil shugaban shirin raps na makiyaya da gwamnatoci yankin sahel ke tallafawa abun da nishar ta sa gaba wannan bisa da take taimako tunda su suna kai sati guda ba su sharuwa ba amma ba abun da zai sami su a wurin da suke kiwo wannan bisa nishar ta gane cewa tattalin arzikin da take kawo a cikin ƙasar nishar tana da yawa amma akwai abun da ba a ci mashi ba tunda wannan busa tana da amfani ga talakawa a Nijar kamar shanu kamar tumaki kamar awaki Nijar ta ce yasa ba ma yi musan kamar wani irin kiwo ne ya kamata a musu don saboda su ba da arziki sosai kamar in nono ne ake so a san wani irin eh, abinci ne za a basu wani irin tattali ne ya kamata a musu don saboda su bada da kyau abun da ake jira gare su. Babu dai wani takamaiman lokaci kawo yanzu da gwamnatin ta sanar na kafa ita wannan cibiyar don rayawa da kuma tattalin halittar raƙuma sai dai an bayyana jihar Agadas da ke arewacin ƙasar a matsayin jihar da ya dace a yi shirin ta koya makiyayan raƙuma suka ji da wannan sanarwa Bazo Ibra wakilin ƙungiyar makiyaya da sarrafa naman dabbobi. Muna da raƙuma wanda yake sun kasu muna da raƙuma wanda muke cima zarkafon da su ba su shi ba kowanne yake gani da kyau ba to wa'annan suna da jimri wanda za su wuni suna doke da kaya hiyar da jimrin wa'ancan wanda yake kaman ba azra ba ne to wannan dai a takaice kaman amfanin wannan da muke gani na hwari za a ciro cikin wanga kala da wanga iri sai a gama su za su aiho wani iri daban wanda zai zamanto zai kawo bambanci tana yiwa ta fannin nono tana yiwa ta fannin nama. Domin karfafa wa shirin gwiwa ranar talatin ga watan Satumba ake saran masana za su gudanar da taron su a Dakar babban birnin Senegal don wallafa sakamakon binciken da suka yi kan irin gudunmawar da kiwon raƙumi ke iya bayarwa wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yankin Sahel. Umaru Sani daga Lagos, RFI Hausa.